Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka lalubo mitocinsa wannan kara muna watso shirye-shiryen akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Freak zango na 200.5 za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka Almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Rundunar sojin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram muna da rahoto bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa. Kamar da muka saba mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa ɗan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da 'yar takara mai ra'ayin kishin ƙasa da kuma ƙyamar baƙi Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa. al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin faransa wannan shine karan farko a tarihin faransa a wannan zamanin da wani wanda ba ɗan takarar wata daɗaɗɗiyar jam'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumomin ƙasar da ake yi wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko faransa za ta ci gaba da kasancewa mambar ƙungiyar tarayyar turai eu ko kuma ta bi sahun burtaniya wacce ta fice ko kuma eh, ta ɗau tafarkin amurka ƙarƙashin donald trump bisa ga kiyasi makuran zai samu kashi 23.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa sannan kuma ita lafen ta samu kashi 21.7 cikin 100 wanda ya samu ƙuri'u masu cikakken rinjaye ne zai yi nasara kuma za a san kowane ne a zagaye na biyu da za a yi ranar bakwai ga watan mayu cikin shekara guda mun canza fasalin siyasar faransa kwata-kwata a cewar macron a wani gangami na nuna murnar yin nasara da daren jiya lahadi sakataren tsaron amurka jim mattis ya ziyarci djibouti ya karamar kasan nan ta arewa maso gabashin afirka inda nan ne kadai amurka ke da sojoji a nahiyar afirka a ziyarce-ziyarcen gabas ta tsakiya da ƙuriya afirka da yake yi Matis ya kira jibauti wadda ke daura da mashigar ruwan Bob El Nandeb da wata muhimmiyar magama. Jiragen yaƙi da dama kan bi ta wannan mashigar kullayomi sannan kuma sojojin ruwan Amurka da Faransa da kuma wasu ƙasashe wajen goma na amfani da tashar jirgin ruwan ta jibauti mai zurfi a cewar wani jami'in Amurka. Baya ga jawabin da ya yi ga sojojin amurka da na faransa a sansanin lemoniyar jiya lahadi matis ya gana da shugaban jibauti da kuma ministan tsaro wannan tashar tana da matukar mahimmanci ga atisaye da sauran harkokin da amurka kan yi a nahiyar afirka kuma sojojin amurka na musamman na amfani da tashar wajen dakile harkokin ta'addancin kungiyar al-shabab da ke makwabciyar ƙasa ta somalia a cewar jami'ai shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya sake hoɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar mexico da amurka don tsaida kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban amurka ta white house za ta tattauna da majalisar tarayyar amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. trump na buƙatar a saka kashin farko na kuɗin gina katangar wato ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe a kasafin kuɗin abubuwan da gwamnati za ta kashe zuwa ƙarshen watan satumba to amma 'yan jam'iyyar adawa ta demokrat na ci gaba da nuna turjiya game da batun gina katangar kudin gwamnatin amurka na gudanar da harkoki zai kare da tsakar daren ranar juma'a don haka ya rage 'yan kwanaki kalilan ga majalisar tarayyar amurka mai rinjayen 'yan republican da 'yan democrat marasa rinjaye su cimma matsaya da fadar shugaban amurka ta white house yan demokrat ba su son a ware wani kuɗi a kasafin kuɗi don gina katanga duk wadda cewa za ta da shigowar miyagun ƙwayoyi da kuma miyagun 'yan ƙungiyar nan ta ms 13 a cewar trump a wani saƙon twitter koriya ta arewa ta sake kama wani dan amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki dan shekaru hamsin da wani abu wanda ya je kasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin kai kafar labarai ta koriya ta kudu yonhap ta ce an kama tony kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na koriyanci kim duk a ranar juma'a a filin jirgin saman ƙasa da kasa na pyongyang kim ya koya da akantanci a jami'ar kimiyya da fasaha ta pyongyang na tsawon wata guda a cewar shugabannin jami'ar park chammo kim ya kuma koyar a jami'ar kimiyya da fasaha ta yambian da ke kasar china kafin ya koyar a koriya ta arewa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kare ɗan amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta to amma amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da koriya ta arewa don haka tana tuntuɓar ofishin jakadancin ƙasar sweden da ke birnin pyongyang wajen ƙoƙarin kubutar da amurkawan da aka kama labaran duniya kenan kuka saurara rundunar tsaron najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a yunkurin kakkaɓe gyauran ƙungiyar boko haram ga rahoton da wakilin hassan maina kaina da ke ziyarar aiki a wato a jihar north carolina ta nan amurka ya haɗa mana da yake magana yayin taron bita na kwana ɗaya da aka shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko labaran tsaro babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya general abayomi gabriel olanishakin ya ce dakarun kasar za su yi duk wani abu mai yiwuwa na tabbatar da sun gama da ɗan abin da ya rage na burbushin mayakan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya general olanishakin wanda riya admiral jonathan ango ya wakilce shi ya yaba da rawar da 'yan jaridu ke takawa wajen kokarin cin lagon 'yan ta'adda a kasar amma duk da haka ya neme su da akwai yaushe suke tantance gaskiyar lamari daga hedikwatar tsaron kasar yin aiki tare tsakanin sojoji da 'yan jaridu kusan shine batun da ya fi mamaye wannan taro kwararre kan sha'anin tsaro dr igamu onoja shine babban bako mai jawabi a wurin taron what we are seeing is there is need for military and reporters to cooperate abin da muke cewa shine akwai bukatar haɗin kai tsakanin sojoji da 'yan jaridu wannan zai taimaka mana gaba ɗaya idan wani abu ya faru a duk muna ƙasa ɗaya ne 'yan jaridu wani lokaci na son yin wani abu ta hanyar da suke so musamman wajen bada da rahotannin da za a yi ta tafka muhawara a kai dole ne suke taka tsantsan wajen bada da rahotannin da za su kai ga rusa sha'anin tsaro a ƙasar nan akwai bukatar fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu in ba samu hakan ba to an rika samun matsala kenan a kowane lokaci if you don't do these things together there's going to be problem always. A baya dai sojoji na zargin 'yan jaridu da ƙarin gishiri wajen bada rahotannin tsaro yayin da 'yan jaridun ke cewa sojoji na jan ƙafa wajen bada bayanai amma yanzu an fara ganin bangarorin biyu suna ɗasawa suna kuma aiki tare. Paul Ela da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya a babban birnin tarayya Abuja da Abraham Sule dan jarida mai ɗauko rahotannin tsaro suna daga cikin mahalarta wannan taro. Irin wannan taron na da kyau da sojoji da 'yan jaridu su gane juna juna don kar a yi kuskure in za a yi rubutun da mutane za su karanta a jarida mun gane da abubuwa da yawa da sojoji da suke da sani ba dama yanzu zai sa mun fahimta da inda ake operating so yanzu ina fata cewa a ci gaba da irin wannan haɗin kai da 'yan jaridu da sojoji kuma muna godiya musu aikin da suke yi amma wannan taron bitan da muka yi na kwana ɗaya da hedikwatar tsaro ta ƙasa ya kuma ba mu wani ikima yadda za mu samu mu ba da rahotanni ingantacciya ga al'umma game da ayyukan rundunar tsaro ta ƙasa hassan mai na kaina muryar Amurka. Idan kun To a gaida Hassan bakon Amurka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake walege. uban girma kai nake wa bege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in sara bar arzikin halittu Kau dabara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu, kai na bawa komai na gashi na mutuntu, shugaba komai ne wa ya kai ma aiki. Du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki, bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya baiwa Yusuf kyau shi ya san wa mulki. tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗin ka kai ne ilahu ya yi raki yaran da za ka sauka har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na asuba ga salihu garba da shirinmu na gaba Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka kuma da sake saduwa a wannan filin namu. Salwik Rabi ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yanzu dai 'yan Najeriya sun saba da jin an sace kudaden kasar an kuma kai su wasu kasashen waje ko kuma an gano wasu a gidajen mutane. Akan wannan batun ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce, ƙasar tana samun cikas a ƙoƙarin da take yi domin ta dawo da kudaden da aka sace daga ƙasashen waje. Akan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen wajen nan. Akan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen waje, shirin ya tattauna da baƙonmu na yau, masanin tattalin arziki kuma jami'i a kamfanin gwamnati da ke yi wa asusun ajiyar jama'ar kasar da ke bankuna inshora. An ce dai waka baki mai ita ta fi daɗin ji saboda haka bakon namu zai gabatar da kansa. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ilyasu Ibrahim Sani na zo daga Nigerian Deposit Insurance Corporation. kamfani ne da gwamnati ko hukuma ce da gwamnati ta kafa ta domin ta dinga taimakawa masu ajiyan kuɗi a banki wato ta yi inshoran kuɗin ajiyan mutane a banki duk wanda yake da ajiya a banki a ƙasar najeriya ita ndic amfaninta ita ce za ta yi masa inshora ko da banki zai zo ya samu tangarɗa a rufe shi akwai kudaden da ndic ta aje da za ta biya jama'a da suka yi ajiya kuma kudaden na akan ka'ida suke to madalla alhaji makon ji aka ce najeriya tana samun matsala wajen kwato kudaden da aka wawure ko aka sace da mutane suka kai kasashen waje me yasa zai wuya a marawa najeriya da To, uh, alhamdulillahi wannan tambaya mai kyau ne. Na farko dai abin da za mu yi la'akari da shi, a nawa tunanin a kuma irin nawa sanin a kudade da aka kwashe a Najeriya 'yan Najeriya suka kai wata ƙasa yana da matuƙar wahala a ce wannan ƙasan ta ɗauko wannan kuɗi ka cokan ta dawo ma Najeriya. Me wahala? Yawwa. Babban dalili shine wannan kuɗaɗen idan aka duba aka yi la'akari su ne kuɗaɗen da ake amfani da shi a ikanamin wannan ƙasa. shi yake tattalin arzikin wannan kasar kasan yawanci ya ta'alaka har da wayannan kudaden na Najeriya da aka kai can so kaga a ce cikin lokaci guda su kwashi kudin nan su ce sun dawo yana da matsala so saboda haka ba karamin wahala ko ba karamin aiki Najeriya za ta yi ba a ce har wayannan kasashe sun amince sun dawo da wannan in katse maka labari wasu kasashen za su yi ta jan wannan al'amarin ba za su dawo da wannan kuɗi ba babban dalili shine ko tattalin arzikinsu ya ta'alaka har da waɗannan kuɗaɗen na 'yan najeriya da suka kai wato su sun samu garabasa yawwa kaga sun samu kuɗi eh, cikin sauƙi suna taimakan suna taimakan ah, tattalin arzikinsu mutanensu sun na samun ayyuka ah, abubuwa na tafiya da kyau a ƙasashensu mu kuma nan da muke neman kuɗin ya dawo ai mu ma menene muna son wannan kuɗaɗen su dawo ne su taimaka mu tattalin arzikin ƙasar mu saboda mutane ne suka kwashe su suka kai su wasu ƙasa to a takaice wane irin darasi ne ya kamata kasar mu ta koya ko kuma kowane ɗan najeriya ya koya to a nawa tunanin abin da ya kamata darasin da na ɗaya gwamnatin mu ta koya shine matakai za a fito da su na tsaro sosai yanda a maida yarda za a fitar da kuɗi daga ƙasan ya zama yana da matukar wahala saboda idan ba haka aka yi ba ba yadda za a yi mutane suna samun gara basan yadda ba wahalar yadda za a fitar da kuɗi ƙasar waje idan kuwa wa'annan matakan ba a zo an tsawata su ba a haka aka ci gaba ba fa mutane za su fasa ɗiban kuɗi a Najeriya suna fita da su wasu kasashe ba wanda kuma lokacin da za mu buƙaci wannan kuɗaɗen bayan bincike an tabbatar na ƙasa ne zai zama mai wahala saboda ba ƙasar da za ta so kamar yadda na faɗa tattalin arzikin ƙasar ta ya raunana ta dawo da wa'annan maƙudan kuɗi. Ka ba da misali irin matakan da ya kamata a ɗauka. Yawwa. Na ɗaya yanzu idan ka duba menene arzikin mu gaba ɗaya in banda yanzu da wannan gwamnatin ta zo ta himma a kan cewa mu daina duba arzikin man fetur mun shiga wasu wurare ah, kamar aikatun gona da su mining da sauransu ma'adanai mai idan aka fitar da shi tun daga sanda za a fitar da shi ya kamata a yi bibiya a tabbatar tsakanin yanda bankuna ke fitar da kuɗin inda aka je inda ake biyan ƙasar nan da yanda yake ɗaya kenan na biyu yadda mutane ke fito da business na bogi wanda za a ba su maƙudan kuɗi a cikin kuɗin ƙasar waje kuɗin dala shi ma wannan wanda za a biya su a wata ƙasa wanda kuma za su zo ba su aikata abin da suka ce za su yi ba mm. kaga shi ma wata hanya ce da ake fitarwa so za a magance wannan ah, sannan kuma gwamnati wannan uh, abubuwa da ta fito da shi na sabon economic plan da ta fito da shi mm. ya kamata a zo a bi ɗaya bayan ɗaya a ga ta wani hanya ne dama wa'annan kuɗaɗe da aka ce suna wata ƙasa ta yaya suka fita a tabbatar da wannan san saboda idan ba a san yadda aka fitar da kuɗin da ba ba yadda za a iya magance kada a sake fita da su kwarai yawwa so ya kamata a yi shimfiɗa a dawo a yi bincike a ga ta wasu hanyoyi ne dama wa'annan makudan kuɗaɗe suka fita mm. yawanci wa'annan makudan kuɗaɗe da suka fita idan ka duba a yanda muka ga gani a rubuce a wasu wurare za ka ga duk hanyar fitar da mai ne da aka yi a ƙasar nan sai a fitar da mai idan an siyar da mai a yanda ake cewa wasu man da aka ɗiba aka ɗauka mhm. kuɗin ba a ga yanda aka yi suka dawo cikin ainihin ba su koma ƙasar ba ba su koma ƙasar ba mai kuma ya fita ya fita an ta magana shugabanni ana ta nuna cewa gashi sai a bi a ga an zo an ɗauki kurudin ɗin amma kuma an kasa gane inda aka je aka biya wa'annan kuɗaɗe to kaga wa'annan kuɗaɗe su ne suke salwanta su koma su zama kudaden mutane ba na ƙasa ba a can ƙasar waje to su kuma wayannan mutane ya ya zama kamar yadda muka faɗa ba yanda za a yi wannan kuɗaɗe a ɗauko su kuma saboda me kamar yadda suke magana wasu dalilai da ake bayarwa duk an mm. bubbuga a jarida cewa wasu kuɗaɗen ma da da aka taɓa cewa sun fita an dawo da su me aka yi da su me aka yi da su yawwa suna tambayan wannan su kasashen amma wannan duk wani abu ne ya ta'alaka suna neman daman yadda ba za su dawo da kuɗin nan ba saboda idan an tabbatar kuɗin nan na sata ne na ƙasar najeriya ne an kai su ƙasar waje ai me za a yi da su ko kuma me aka yi da su da bata taso ba amma dai suna ba da wannan a dalilai cewa wannan kuɗi in an dawo da su mm, abin da ya faru da su da kila yana iya faruwa da su. ya taba faruwa haka nan a kasar wanda aka da su salwanta akwai harsashe da mutane suka ta yi cewa ba tun kafin wannan gwamnatin ta zo akwai gwamnati ta baya da aka ce an yi dawo da wasu kuɗaɗe eh. to amma har yanzu an rasa katamamme a akai da kuɗin shugabanni da yawa sun ta magana a ƙasa su ce wannan ina kuɗin da aka ce an dawo da shi tun kafin wannan gwamnatin saboda wannan gwamnati da ta zo tun da demokrasi ake gwamnati ko ta karɓo dole sai ta jira akwai national assembly da za su yadda a eh. kashe kuɗi da eh. sauransu mm. bayan da za a yi a kashe kuɗin nan so ko an karɓo kuɗi sai an kasafta su an ce ga abin da za a yi saboda bayan da za a yi a kashe kuɗi da ba sa cikin appropriation so wato kuɗin da ita wannan gwamnati wato suna nan ajiye eh kuɗaɗen waɗanda suka karɓo daidai gwargwado minista sun yi magana don eh. an bubuga jarida ga iyakan kuɗin da aka karɓo shi ba wai sai majalisa ta sa shi cikin kasafin kuɗi haka ka'ida kafin a kashe su haka ka'ida so suna nan ƙasa haka ka'ida to amma mutane suna ganin cewa da ya kamata an yi an gaggauta an yi amfani da kuɗin don aiwa mutane aiki haka duk tunanin kowane ɗan Najeriya da su kansu shugabanni ya kamata to amma abin da ya kamata mutane su sani cewa wasu kuɗaɗen har yanzu akwai shari'a a kansu kuɗaɗe ne da kila an dakatar da su a wani account ko kuma an abu to kaga idan ba an kare ba shigo aljihun gwamnati ba suna wani account ne ko me eh, aljihun gwamnati abin da ake nufi a nan idan kudi na wani banki eh. an dakatar da mu'amala a kan kuɗin kaga ai suna nan a ajiye kama abin da ake cewa a turanci frozen. a eh, frozen a wani banki ya? Eh, so ba eh, su shigo a yawwa wasu, eh, wasu da yawa kuɗaɗen a maganan gaskiya har yanzu akwai shari'u a kansu da ba riga an tabbatar ba. So saboda haka uh, ba ni da ah, daidai uh, ko nawa ne amma ne na san ba da daɗewa ba ministan kuɗi a Najeriya ta yi bayani akan waɗannan abubuwan gashi. gashi gashi gashi dalla dalla ga kuma kuɗin da aka ce an karɓa da sauransu. To madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lasu Ibrahim da Solomon Abo da Chubahiro diodune da suka daidaita mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin albarkacin Ubangiji. Kuɗi an kashe ne sauta hanya mai kyau. To, madalla sai kuma wannan ra'ayi da wani mai sauraro ya aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum hanyar Hausa na murya Amurka. Mai magana shi ne Muhammad Bako daga gashuwa jihar Yobe. Yau ra'ayina shi ne game da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayyar Najeriya ce. Hakika wannan shiri na yaki da cin hanci da rashawa abun ayaba ne amma akwai wata shawara da nake so ba gwamnati wani hanzari ba gudu ba akwai wani gyare-gyare da gwamnati ta ce yi kafin ta fara yaki da cin hanci da rashawan nan shi kafin ka kama ba kama mai laifi ba ne ma'ana ka yi wa mutum iyaka da aikata laifi shine mafi ya'ana yawanci wannan sace-sacen da jami'an gwamnati suke in kun lura gwamnati kusan ita ta ba da dama a yi wannan face-face saboda yanayi tsari irin na mulkin mu wanda baya tattare da adalci abin da ba ku lura shi ne ma'aikaci a kafan nan gwamnati ba ta ba ma'aikaci hakkinsa ɗari bisa ɗari ba in na ce gwamnati ina nufi daga matakin karamar hukuma jiha har tarayya za ka ga mutum ne ya yi aiki shekara aru aru talatin da biyar ko ya kai shekara sittin da aihuwa yana aiki ya fara tun gabar kuruciyarsa har ya ya kara karfinsa a aikin gwamnati ya ya ritaya kudin sallamarsa biratunki ya kasa fita ‘ya'yansa suna makaranta har ya ya gasa biyan kudin makaranta ‘ya'yansa da ɗaukar ɗawainiyar lafiyar iyalinsa to irin wannan hali da ma'aikata suke faɗawa ciki shi sa wani in bai kai hankalinsa nesa ba ya sa imani a zuciyarsa da zaran an ba shi wata amana ta al'umma sai ya shiga halin na bera domin ya yi tanadi saboda wannan halin rayuwa da zai samu kansa na gaba saboda haka ya kamata gwamnati ta yi la'akari da wannan za ka ga ma'aikaci ne albashinsa bai wuce dubu hamsin ba an ɗauke an kai shi guri kamar babban birnin tarayya abuja ga yadda rayuwa take tsada albashin na shekara aru-aru wajen shekara goma sha biyar shi yake ɗauka komai yana ƙara tsada to ta kuɗin haya zai ji ko ta kuɗin makarantar yaransa ko ta da wani lafiya saboda haka gwamnati ta gyara wannan a kasashen da ake ci gaba da aka gaba a damu da ci hanci da rashawa ba an ba ma'aikata hakkin saboda haka daman shi bukatar kukuwanka yayin da aka ba da haƙƙinka wajen gidan zama Shi ne muhalli kula da ka da ta 'ya'yanka iliminka mai zai faka je kana fata kuɗin gwamnati a har kullum mutumin da bai ƙoshi ba aka ba shi rabon abinci to ba, da za a yi raba abincin nan ga mabukata sai ya ci ya cika cikin saboda haka ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu na jihu don Allah don Allah su gyara ba su mu ra'ayi muke ba shawara ce na abin da ya kamata muke bayarwa a matsayin mu na yan assalamu alaikum To da lamun gode da wannan ra'ayi na mai sauraro mai cikakken ma'ana to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice sakamakon wucin gadi na zaben farko wato na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa ɗan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da 'yar takara mai ra'ayin kishin ƙasa da kuma kyamar baƙi Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin faransa wannan shine karan farko a tarihin ƙasar ta faransa a wannan zamanin da wani wanda ba ɗan takarar wata daɗaɗɗiyar jam'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumar wato hukumomin ƙasar da ake yi wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko faransa za ta ci gaba da kasancewa a kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a shugaban amurka donald trump jiya lahadi ya sake hoɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar mexico da amurka don tsaye da kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban amurka ta white house za ta tattauna da majalisar tarayyar amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin koriya ta arewa ta sake kama wani ɗan amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki don wato ɗan shekaru hamsin da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jinƙai. kafar labarai ta koriya ta kudu yonhap ta ce an kama tony kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na koriyanci kim duk a ranar juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na pyongyang To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Harande. a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da kuma injiniya matas alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri